to ji jam'iyyar nnpp a jihar kano ta ce ba ta da masaniya kan takardar ƙara da sanata kawu sumaila ya shigar a kanta lauyan nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama fala motoci da gidaje kyauta da wike wasu 'yan sun kai hari tashar samar da lantarki ta obajana tare da lalata kayayyaki da dama a ƙetare kuma mutum guda ya mutu a wata fashewa da ta auku a kotun brazil mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da kai a cikin labaran barka da asuba na yau alhamis 12 da'ula shekara ta 446 bayan hijira daidai da sha hudu ga watan nuwamba na shekarar 2024 miladiya ya gyara zama domin jin cikakkun labaran sunana ahmad kabo idris ina tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani Thank you. za mu fara labarin da yadda mazauna yankin unguwar brigade kusa da tashar mota ta tudu mada a nan kano suka sha fama da wajen yunkurin kashe gobarar da ta afku a safiyar alhamis a wani shagon sayar da kayayyakin ɗaki a cikin wani sakon murya da aka aiko a rediyo mazauna yankin sun ce lamarin ya fara ne da misalin karfe ɗaya da rabi na dare amma daga bisani aka kashe wutar da karfe biyu da mintuna goma na dare sakamakon gudunmawar ruwa da aka samu daga wani gidan wanka to sai dai babu asarar rayuka kawo yanzu su kuma ba za a iya tantance yawan barnar da dukiyoyi da aka yi asara ba kawai lokacin hada wannan rahoton to a wani labarin na daban an yaba wa gwamnatin kano bisa matakin gaggawa da ta dauka na samar da makarantu a garuruwan dan shayi da gishiri biya da ke cikin kananan hukumomin warawa da kuma rimin gado shugaban jam'iyyar ypp reshen jihar kano barista ss umar ne ya faɗa hakan yayin wani taron manema labarai da ya gudana da yammacin jiya kenan yana mai cewar babu shakka sun yarda da kudurin gwamnatin kano da yin amfani da kaso 30 cikin 100 na kasafin kudin bana wanda ta ce za ta yi amfani da shi akan harkokin ilimi a fadin jihar idan dai mai sauraro bai manta ba arewa rediyo ta kawo rahoton yadda waɗancan gurare ke fama da matsalolin rashin makarantu hanya da dai sauransu wanda gwamnatin kano ta ɗauki matakin gaggawa na magance matsalar. labarin kuwa shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano alhaji hashimu dungurawa a jiya laraba ya musanta cewa yana da masaniya akan wasikar da sanata kawasu mai rubuta inda ya bukaci ya ba shi haƙuri kan kalamin batanci da yi wa sanatan idan da za a yi tunawa cewa sanata kawasu mai na mai kano ta kudu da ka jam'iyyar nnpp ya barazanar ɗaukar matakin shari'a akan dungurawa bisa zargin bata masa suna a wasu kalamai da yi to sai da dungurawa ya ce bai samu wata wasiƙa ba yana mai bayyana wasiƙar da aka rawaito a matsayin jita ta cewa suke kirkira wanda jahilai suka goyi baya kuma waiwai suka aminta da ita ya kuma yi gargaɗin cewa jam'iyyar npp ba za ta amince da duk wani ɗan jam'iyya bayi yi mata zagon kasa har da waɗanda ke rike da makaman siyasa a yanzu haka matakin shugaban kasa ko kuma ce matakin mataimakin shugaban kasa kashim shatima ya roƙi wato ya roki masu kada ƙuri'u a jihar ondo da suka zaɓi suke wato da sake zaben gwamna loki a yi datewa da mataimakin sa dr olayide adelani a zaɓen gwamnan jihar da za a yi a ranar asabar da ke tafi shatima ya yi wannan kiran ne a ranar larabar da ta gabata a lokacin da yake jawabi ga al'ummar jihar a filin shakatawa na dimokuraɗiyya na yanki abiola da ke birnin akure a wani gangamin yakin neman zaben gwamna na jam'iyyar apc mataimakin shugaban kasar ya ba da tabbacin cewa 'yan takarar biyu za su fafata wadda za su samar da haɗin kai ga al'ummar jihar kenan ya ƙara da cewa za su tabbatar da cewa ranar ta ci gaba da haskakawa da annuri a faɗin jihar matakar aka zaɓi dan takarar su shatima ya wa masu zaɓe cewa da ƙuri'unsu gaba ɗaya zai zama su guda yana mai bayyana saƙonsa ga masu raina ƙarfin apc da cewa za su lashe kafatanin zaben da za a yi a ranar asabar da ke tafi a gefe guda kuwa jami'iyar pdp za ta gudanar da yakin neman zaben ta na karshe gabanin zaben gwamna a jihar ondo rahotanni sun tabbatar da cewa gwamnan jihar oshun adimola adeleke da takwarinsa na jihar oyo shehi makinde da sauran gwamnonin jam'iyyar pdp da sauran shugabannin jam'iyyar na jihohi da na kasa za su halarci taron wata sanarwa da sakatariyar kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar pdp ta kasa gimbiya bumi ta fitar ta tabbatar da za a gudanar da gangamin yakin neman zaben sanarwar ta ce za a gudanar da gangamin a yau alhamis goma sha hudu ga watan nuwamban dubu biyu da ashirin da hudu da rana a filin shakatawa na democracy da ke kan titin oba a desida da ke a koren jihar ta ondo a nan kuma duk da kiraye-kirayen da jam'iyyar apdp ta yi na a sauya kwamishiniyar zaɓe a jihar ondo mrs olatunyi babalola hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa inec ta dage cewa babalola ita ce za ta jagoranci gudanar da zaben na ranar asabar da ke tafi babban sakataren yada labarai na hukumar ta inec rotimi okemi shine ya kare matakin hukumar inda ya ce ba ta basu ga wata kwakwara hujja da ke tabbatar da kirarin da ake yi wa ita kwamishiniyar zaben ba yana mai cewa zargin a matsayin mara tushe ne da yake jawabi ga manyan zarge-zargen da pdp ke yi na cewa babalula na iya nuna son kai ga jam'iyyar apc waya kammi ya yi kira ga jam'iyyar ta gabatar da sahihan hujjojinta a nan kuma gwamnatin zamfara ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara aiwatar da mafi karancin albashi na naira dubu saba'in kamar yadda shugaban ma'aikata na jihar alhaji ahmad liman ya tabbatar a jiya laraba liman wanda ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a birnin gusau ya jaddada kudurin gwamnatin gwamna da lawan na inganta jin daɗin ma'aikatan jihar a cewar sa kwamitocin biyu da ke aikin samar da sahihan tsarin bayanai na ma'aikatan gwamnati a jihar domin aiwatar da mafi karancin albashin ma'aikata cikin gaggawa sun dukufa ba jare ba rana domin kammala aikin neman ya ce da zarar kwamitocin sun kammala aikin su tare da gabatar da rahoton su ga gwamnati zai amince da sabon mafi karancin albashi ministan ilimi dr tunjiya lausa ya buƙaci ƙungiyoyin kwadago na ɓangaren ilimi da fifita jin daɗi da ilimi da ɗalibai ɗaliban najeriya kan yajin aikin da suke shirin yi alausa ya yi wannan kiran ne a wajen buɗe taron wakilan ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in ƙasar nan sanu karo na tara wanda aka gudanar a abuja a jiya laraba ministan ya ce matakin tsunduma yajin aikin bai kamata ya zama matakin farko na neman gwamnati ta waiwayi bukatun ƙungiyar ba ya bayyana mabiyacin halin da aka jefa ƙungiyoyin bisa gaza cikin da suka cimmawa da gwamnati a baya amma ya ba su tabbacin cewa gwamnatin shugaba bola tinubu ta jajirce wajen cika alkawura da yarjejeniyoyin da aka kulla nan kusa ministan birnin tarayya abuja yassan muke ya masanta a kirarin cewa gina gidajen alkalai da ake yi a abuja na da nufin jefa alkalan cikin aljihu da yunkurin samun wata riba ta siyasa ya ce gina gidaje ga alkalai ba manufarsa ba ce illa wani bangare ne na tsare-tsaren daga martabar su da shugaba bola tinubu yi alkalan a wani mataki na bunƙasa yancin bangaren shari'a wike ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai a jiya laraba inda ya ce an amince da aikin gina musu gidaje gidaje ne a kasafin kuɗin 2024 kuma yana gudanar da aikin ne kawai na aiwatar da shi ya dage da cewa babu laifi ko da ra'ayi sani ya gina wa alƙalai gidaje yana mai cewa ya yi makamancin haka yayin da yake gwamna a jihar Rivers wiki ya kuma koka da sukar da ake yi kan wannan aikin maimakon yabo sai dai a nasa bangaren lauyan nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama femi fala na sanadarin jiya laraba ya yi allah wadai da kyautar gidaje ga alkalai da ministan birnin tarayya abuja nisa muke yi falana ya bayar da hujjarsa ya yi hujjarsa kenan inda yake tattaunawa a gidan talabijin na channels a jiya laraba ministan babban birnin tarayyar kamar gwamnan jiha ne kuma kasafin kudinsa ya ta'allaka ne kan harkokin birnin tarayya abuja don haka ba zai iya yin kyautar motoci da gidaje ga alkalan kotun ɗaukaka kara da kotun koli ba abuja falana ya kuma bayyana cewar wike yana da kararraki a gaban waɗannan kotuna don haka ka'idar kotu ba za a gan shi yana ba da motoci ko gidaje ga alkalan da za su tantance shari'arsa ba ya kara da cewa wannan ne dalilin da ya sa aka amincewa a bangaren shari'a yancin gashin kansa da kuma gudanar da kasafin kudinsa yana mai cewa alkalan ba su da wani hurumi na zuwa wajen bangaren zattaswa siya musu motoci da gidaje a nan sauraron labaran barka da asuba kai tsaye da kan mita 93.1 a rediyo tashar hausa zalla mi sauraro na damar bayyana sa kan labaran da ake ji da mu na facebook akan ayo radio 93.1 da kuma whatsapp akan 0908 bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar. yanzu za mu tsallaka kasashe na ketare inda aka kori jama'a daga kotun kolin brazil bayan da aka samu gawar wani mutum a lokacin da aka ji karar fashewar wasu abubuwa a wajen ginin da yammacin laraba fashewar ta faru ne a tsakiyar babban birnin brazil inda kotun koli da majalisar dokoki da kuma farin shugaban kasa suke mataimakin gwamnan brasilia ya ce fashewar ta faru ne bayan wani mutum ya yunkurin shiga kotun kuma aka tsaye da shi yan sanda sun tabbatar da cewa sun gano gawa a wajen ginin amma har yanzu ba su bayar da karin bayani ba babban lauyan kasar ya yi allah wadai da harin inda ya ce an kai masa ne da gangan ya kuma sha alwashin gudanar da cikakken bincike a kan fashewar yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci wasu 'yan bindiga sun kai hari a wurin da ake ci gaba da aikin gina tashar samar da lantarki mai karfin kv 330 da kv 132 da kuma kv 33 a garin obacana da jihar kogi 'yan bindigar dauke da muggan makamai tare da harbi kan mai uwa da wabi sun lalata na'urar taransafoma mai karfin mva 150 lamarin da ya haifar da cikas ga kokarin gwamnati na kara karfin samar da wutar lantarki kamfanin rarraba wutar lantarki na kasa tcn ne bayyana hakan ta cikin wata sanarwa mai dauki da sa hannun mai magana da yawunta didi in ba ya fitar a abuja jiya laraba inda ya ce harin ya auku ne a ranar talata da karfe 11 da mintuna 55 na dare sanarwar ta kara da cewa kamfanin ya fara tantance kayan aikin da suka lalace a harin zafin saurari labarin wasanni Minista wa kungiyar kwallon kafa ta super eagles na rikon kwarya augustin iguavani ya bayyana cewa sa ta je birnin abidjan ne domin doke kungiyar cita ta jamhuriyar benin maki guda ne zai baiwa super eagles damar samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka ta 2025 da morocco za ta karbi bakonci iguavani ya ce suna son samun maki mai kyau daga wasan ya shaida a kafafen yada labarai cewa za su tabbatar sun samu nasara a wasan labaran abubuwan da suka faru rana mai kama da ta yau a rana irin ta yau sha 14 ga nuwambar 1969 aka haifi oladimeji saburbun bonkole abin nan abekuta na jihar ogun ya kasance shugaban majalisar wakilai daga 1 ga nuwamba 2007 zuwa 29 ga mayun 2021 haka zalika irin ranar ce amma 1964 babban injiniya na farko a nigeria olaika herbert samuel badmus aka haife shi a birnin iko na jihar lagos to karfe shida har da mintuna goma sha uku agogon najeriya nijar kamar da chadi daidai lokacin da labaran barka da asuba ya kammala amma ga binta da bitar su. sai da farko an ji cewar jam'iyyar nnpp a jihar kano ta ce ba ta da masaniya akan takardar kara da sanata kawo mila ya shagar a kanta. lauyan na mirajin kare haƙƙi fami falana ya yi allah da da baiwa alƙalai motoci da gidaje kyauta da wike wasu 'yan bindiga sun kai hari tashar samar da lantarki ta abuja na tare da lalata kayayyaki da dama daga ƙetare kwa mutum guda ya mutu a wata fashewa da ta uku a kotun kolin brazil abin sai ido bibiya ta auri makaɗi abun sai ido bibiya ta auri makaɗi karin maganar kina a wannan rana ta alhamis a madadin kolawale omoni jami'in da ya tsara labaran nan sunana ahmad kabo idris ina tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani ke cewa a cigaba da kasancewa da